gwamnatin jihar yobe ta ce ta kawo ƙarshen matsalar cutar amai da gudawa da ya addabi al'umman jihar yobin da ma ya sanadiyar mutuwar wasu mutane goma sha shida daga wasu ƙananan hukumomi da ke faɗin jihar tun a ranar 28 ga watan maris na 2018 ne dai aka samu sanarwar bullan cutar amai da gudawa a wannan jiha wanda a wancan lokaci aka ce mutane 33 ne suka kamu da shi a karamar hukumar gashuwa wadda nan take mutane biyar suka hallaka wadda daga bisani aka samu yan yaduwan cututtukan da zuwa wasu kananan hukumomi ta da cewa wannan matsala bai yadu sosai kamar na karamar hukumar gashuwan ba rahotanni dai na nuni da cewa mutane 404 ne suka kamu da wannan cutar amai da gudawa a jihar yobin yayin da cutar ta hallaka mutane guda goma sha shida wadda ta san ma kashi uku da duku bakwai sai dai yanzu hakan hukumomin jihar sun ce wannan cuta babu ita da yanzu an kwashe kwanaki 21 ba samu labarin bullar cutar amai da gudawa a kowace karamar hukuma ba don haka suna da tabbacin cewa an kawo ƙarshen wannan cuta na amai da gudawa dr muhammad bello wanda ya shine kwamishinan ma'aikatar harkokin kiwon lafiya na jihar yobin a gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki sun yi duk abin da ya dace kuma da taimakon Allah an san an zo karshen wannan ciwo din yanzu kusan kwana 21 ba wani wanda ya zo da ciwon amai da gudawa wanda ya kama da kwalera kuma wanda ma ya zo da amai da gudawa to mun je mun goda mun tabbatar ba kwalera ba saboda ka tsari na harkar lafiya ta duniya yanzu za mu iya cewa a yobe babu annobar ciwon kwalera insha Allah kamar mutane nuna ranka da za a ce sun kamu da wannan ciwon kafin a ce an magance wannan matsala gaba daya mutane 404 suka kamu da wannan ciwon wanda kuma aka ba su magani sannan kuma kaɗan daga cikinsu kuma suka rasu eh, a cikin da 404 nan akwai guda goma sha shida wanda yake shi ne kashi uku da bakwai a cikin ɗari kenan na waɗannan wanda suka kama suka rasu an shiga loko loko gida gida ana faɗakar da mutane an ƙoƙari an inganta ruwa an gaya mutane abin da za su yi don su kare kansu an kula da ruwa an yunkura wajen tabbatar da an sa ruwa magani kafin a yi amfani da shi musamman a sha sannan bugu da ƙari ma'aikatar ruwa da ma'aikatar kula da yanayi ta tabbatar da kan ko ina tsatsabi ke to wannan abubuwan da aka yi shine Allah ya taimake mu aka dakile wannan abu nan din kara nan hukumomi ne ne suka fama da wannan matsala eh alal haqiqa abun da akasarin sa a gashuwa ne amma a makwabta din an dan samu daya biyu daya biyu haka an ba su da kuma ba su yi tasiri ba kama a karasuwa yusufari busari da jakusko Eh, to amma do annan ba su yi tasiri amma ainihin sa annan ward guda shida a cikin garin gashi annan muka samu babban matsala ne kuma alhamdulillah kamar da na faɗa eh, an kawo karshen abu insha Allah to yanzu babu wani sabon case na wannan abu nan ne tun a shekarar 2010 ne dai aka samu bullar cutar amai da gudawa a jihar Yobe wato shekaru takwas kenan baya kafin bullar wannan sabuwar cutar wanda hukumomi suka ce sun dakile a jihar Yobe yayin da hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnatin jihar Yobe ke ci gaba da sa ido da kuma faɗakar da kawunan jama'a game da yadda za su kare kansu na kamuwa daga wannan cuta na amai da gudawa haruna dauda biyu muryar amurka daga damaturu jihar yobin najeriya